Jama'a Assalamu alaikum. A wayewar garin yau ne muka samu labarin cewa jami'an tsaro sun fafata da wasu guggun barayin shanu a inda suka samu nasarar harbe mutum biyu. A cikin barayin shanun jami'an tsaro sun tabbatar mana sun harbe mutum biyu. A yayin da kwaya ɗaya ya tsere da raunin harbi da ke jikinsa. Sauran kuma suka ranta a nakare. Kakakin rundunar 'yan sanda ya tabbatar da cewa hukumar tasa za ta iyakacin bakin ƙoƙarin gurin ganin ta kawo ƙarshen wannan mummunan al'amari da ke faruwa. Wallahi na zo ne akan magana wani yaro. Wani yaro kenan? Ah, Sagir. sagiru ne sagiru a ba sagir da ake zargin yana shan wiwi zargi wa kace zargi kila wiwi kamar wannan ara kace wai zargi zargi wa ya Allah bai yaya za a yi dilan wiwi kace mai wai zargin shi ake a ah, ESP kande yaron nan tun da ike bai taɓa ɗanɗana wiwi a bakinsa ba bai santa ba bai taba shan ta ba domin ni ne ubansa ni ne na haife shi ni nake kula da tarbiyyarsa yaron nan bai taba shan wiwi ba kuma ba zai shan ta ba amma aka zo aka kama shi aka ɗaure shi aka rika dukansa sai da aka kareraya shi sannan kuma a kira shi dillan wiwi oh, oh. yanzu kana zargin hukuma kenan wannan ai kai kanka ka san in bai da laifi babu abin da zai sa mu kama shi ma aje shi yes we kan dai dube da nan kwaras nake na san jiya na san yau in Allah ya dama gobe sai na santa da yawa a cikin jami'an tsaro ake samun dilolin wuyi-wuyi da yawa a cikin jami'an tsaro ake samun wanda ake zama da su a sha'o'i idan akwai wani daga cikin jami'an tsaro wanda yake dilanci na waiwai ba za a kama shi ba wanda za a kama sai wanda baya daga cikin jami'an tsaro kuma wanda baya daga cikin jami'an tsaron ba in ya ba da abin da za a ɗanɗana shi a harshe sakin saki. Oh, to wannan aini da kai ne kamata ya ka ta gidan rediyo da gidan talabijin faɗa duka ka gaya ma duniya cewa 'yan sanda suke ɗaura gindin ase da wiwi saboda ana ba su wani abu. Na ji abin da kika faɗa. Yes, we can Na'am. Ki sani cewa wannan kakin da yake ciki. Wallahi sun matallahi. ran sai an cire shi. Domin kakin wanda ifiki da wanda ifiki da wanda ki har ƙarshen ƙoluwa ma sai an cire shi koko an taɓa cire shi an ajiye shi a ƙasa shi kuma an tarbaɗa shi a ƙasa dukkanin abin da muke ci don mu rayu ko kuma abin da za mu sha shi a bakin don mu ji daɗin rayuwa ko maganin da za mu sha don mu magani a lafiyar mu sai gwamnati ta yarda ake shigowa da shi idan ba ta yarda ba ba za a taɓa shigowa da shi ba walau kuɗin da muke sarrafawa yau idan gwamnati ta dakatar da shi ya dakata kenan ba za a ga kuɗi a hannun mutane to shi kenan sai ƙwayoyin da za a sha a buhu ko muna da gona da muke yinsa a nan ƙasa muna da kamfanin da muke yinsa a nan ƙasa ba mu da shi ba mu da shi duk ƙwayar da ta shigo daga waje ta shigo to ayar tambaya nan ta ina suke shigowa ruwan sama ne ballantana ce sun fito ta gizagizai to sai an jima ke ji mutum dan girman Allah ƴaƴan kun suke sun lalace sun sangarta amma kuma haka kawai ka zo don rashin gaskiya wai kana magana cewa wai an kama maka da an mai rauni to an je amma ta kai ga mu wanda za ka bilhaki bilhaki ba wani yaro ba ku tsara lokaci ya mana yaka kai je kira mana yaka je kira yata eh ka san dan waye wannan dan me garin garin garin ne kula ka nutsu to ko dan me garin garin kama kanka baba ko me garin ne ya ba zan je in kira musu yata kama kanka nutsu na kama kan nawa saurari ya rima ba za ka kira ta ba kenan da ko ba zan kira ta ba ta ba kai karama Daurin kai! Kai! Daurin kai! Zan kira wata! Zan kira wata! kuɗin kanka. Zan kira wata. Baba za ka kira ta yanzu ko ba za ka kira ta To maza maza. wannan yaron dan gidan mai gari ya ji har gida ya mu babanta duka ka bi ta ku taho da shi a rage da kiya ni dibi ya ake zan kai wannan farin a wajen kotu okay ina sajan Shehu Sadiku yana ci kira Shehu Mustafa tare sauri bil بالحق Ah. <laughs> ya ji mutunci yalla bai da uniform ɗin ya da komai da komai na bi yaron ne ya gudu mahaifinsa wajen mahaifinsa a cikin fada na zo na shiga fada zan taho da shi shine mai gari ya ce ba mahalukin da ya sai zo ya ɗauki ɗansa a cikin fada har ya mare ni. mare ka a cikin ka ya ji mutunci ya ji mutunci. <laughs> Muhammad Zuma Joy Daushe duk fito. inspector za ka turo min mutumin da bai san aiki ba ya ce zai shigo cikin fada ta ce zai ci zarafi na wannan ai rashin yin aiki ne rashin yin aiki shine mutum ya aikata laifi a gyale shi me kake nufi rashin yin aiki shine ka aikata laifi a gyale ka ba dau mataki a kanka ba me kake nufi ina wanda ya aikata laifi ah. ah, inspector inspector inspector ah. zo ka kai kai Come on, come on. Ku fite, kama mutane wahala. ka. suke turo su aka ranka Ah! ah! ah! ah! dama zuwa ne ba da hakuri a taimaka mu da ɗaki na ta koma ɗakin ta kai ɗalla ne ya kamata ka kiyaye da abin da kake faɗa mai ɗakin ka ba ga ta a zaune ba da hankalinta da tunaninta da komai ta zo ta taso daga gidanka ta zo kuma ita ta gaya mana kai take so ka zo zargin da ake ta yi da mutane ta ka gaya mana sana'a ka gaya min ni ko wani na ko duk faɗin garin nan waye ya san sana'a da kake yi ka gaya mu amma ne tunani na aibi kamata a ce jita jita take ji a daidai ko gwada mutane ta amfani da wani tasirin a zuciyar ta ta gida ba kai za ka yi wa wannan magana ɗalali to shikenan raɗe raɗe da zargi kai ya tasiri a zuciyarta gaya min ka dawo gida ka dawo mata gida da harbi a jikinka kuma ta ji a rediyo karara an kama barayin shanu an harbe kaza ɗaya kuma an harbe shi ya gudu ga wani an kashe su kuma ka zo mata ka dawo mata gida da harbi a jikinka kuma ka ce ba za ta zarge ka ba inda can baya ba ta yi ba kuma yanzu ba zaka to yanzu ma mu a takin mu ka gaya min menene ya sa aka same ka da harbi a gaya min abin da ya sa harbi ya zo ka ya same ka ko kawai daga sama harbin ya zo ko wani fito kai aka jawo ka harbe ka gaskiya dai wannan harbin da aka yi da ni a ciki na bada insha Allah da ni a ciki mutum biyu suka mutu mutum biyu suka tsira na cikin wanda aka harba sai dai na yana dama ina so min afuwa ba zan kuma insha Allah ai haƙuri ta ku haba da nan ke bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki wato ta zama wa maɗa huwa masharaba huwa malbasa huwa goziya kenan ko tunda ta zo gidan nan babu lokacin banza a wurinta kullum hannunta yana sama tana tana roƙon Allah tsakar dare ba ta iya haƙarƙarinta ta kwanta bacci Allah take roƙo ko ya mata gafara irin abin da aka ce da ita a baya kai ko me ya baka wannan sha'awa me kake kwaɗayi ya sata ka dan ba yadda zan bai gare ne sama cikin Ɗanladi, gari ne shugaban mai gari shi ne shugaban ku ko barayin eh, shanu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah da kuma. Kuna karkashin sa kuma ƙasan nan da kake ciki ƙasarsa ce amma kamar ɗan mai gari kai ka je ka keto da shi ta cikin jama'a wai yayi laifi ka kawo shi ka kulle to haka bai dace ba abin da nake so da kai ka je ka fito da yaron kuma ka ba da haƙurin abin da kai ba zan iya ba na ɗauka cewa ka kira ni saboda ka bani shawarar yadda za a yanka yaron nan kotu saboda laifin da aikata shi wanda aka zalunta ba ɗan adam ba ne bai kamata a biye mai hakkinsa ba dakata a wajen kai ke dan adam mu a wajen mu kaskantacce ne a tunanin ka kenan amma kaskantacce shine mutumin da bai san mutuncin kansa ba kuma baya kiyaye mutuncin kansa duk mutumin kuma da ya kiyaye mutuncin kansa to ba kaskantacci bane ina so ka gane cewa bana daga cikin irin waɗannan karnukan farautar naku da kuke amfani da su kai abin da ku ga dama na shigo wannan sana'a ne ba don komai ba don in kare ƙasata da kuma al'ummata kuma in yaƙi da duk wani mutum da yake aikata abin da ba shi kenan ba da wanda yake waje da kuma wanda yake cikin wannan sana'ar da nake yi wallahi sai kun cika wannan yaran ka ga masa in bai cika wannan yau dinnan nan sai ya fita daga nan wajen ne. in ya san wata bai san wata ba me za ka faɗa mu me za ka gaya mu kana so ka ce ka kasa kana so ka gaya mun cewa kai rago ne da bindiga a hannu ka fa amma ka kasa kashe su ɗaya bayan ɗaya tur da irin halinka to abin da ya sa na ce ka zo nan ba za mu fasa ba za mu fita kar ka manta sun kashe mana mutane sun raunata mana mutane ba za mu kyale su ba dan kai daɗi na ji daɗin wannan gana ina mai da muku cewa ni na tuba na kuma zub da maka kai din banza ka kiyaye kana so ka tona mana asiri kenan idan baka yi wasa ba ka zai ba gaskanci rai zai bar kwanta da ban zo nan da nufin in ma ta da kulli ko in bi diddigin abin da kake ciki ba na zo ne don kore shakkar da ke cikin zuciyata na zo ne don in tabbata da abubuwan da nake zargi da abubuwan da suke kaiwa suke kamuwa kada ka manta kai ne Allah ya sallada a matsayin jagoran mutanen garin nan kaf kar ka manta kai Allah ya ni'imta kake shugaban kowa a garin babu irin ni'imar da Allah bai ma maka ba tun daga abin da zaka ci ko inda zaka zauna ko waɗanda suke tare da kai duka wannan Allah ya maka ne dan ni'imarsa da rahamarsa zan ja hankalinka ka ji tsoron Allah kamar ka kun jefa mutane cikin musiba kun jefa mutane cikin bala'i ni nawa ne suka haukace nawa ne aka ga sun shiga duniya ba a san dalili ba nawa ne suna tsaye suka faɗi suka mutu nawa ne aka zo aka gaya musu sun rasa dukiyarsu suka faɗi cikin mutum alhali sun gaji wani ya gaji sanda ɗaya wani biyu wani uku wani biyar wani ya kai sanda ɗari din nasa ne mallaka sani amma yau duk kun hallaka su duk wanda yake da dabbobi kamar guda hamsin ko zuwa ɗari banda fa gidan su yamnora babu mutumin da yake da wani abu a nan gaba ya kamata ka nutsu fulani suna ba da labarin nasabarsa ta dangane har annabi ibrahim mahaifin Isahaka mahaifin Ismaila sannan dukkanin bafulatanin da ka zo ka taba zai gaya maka asalin shanin ba babansa ko ba daga tun daga kakansa ko kakansa na ɗaya ko na biyu gadan gadan gadan gado ne maka kun zo kawai ɗan zamanin nan kun zo kun raba 'ya'yan mutane kun juya da su ko raba su da dukiyoyinsu kuna tsiyata su kuna talauta su kuna mai da su waɗansu mutanen da kamar ma wato ba dan bautar Allah aka yi su ba kawai kun mai da su kamar ku ne iyayen gijin su ka sani ko baka yi imani da ranar lahira ba ko ba yi imani Allah zai tashi alkiyama ba? kai ka san bayyanar manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam taslima wallahi bayyana sa hujja ce ga mutane ita take tabbatar da Allah zai tashi sannan ya zo da hujjoji bayyanannu hujjoji da suka zama babu mutumin da ya sai ya ture su tunanin masu tunani ko hankalin masu hankali ko wata kwakwalwa ta mai kwakwalwa wanda zai tuno wani abu ko wani hangen nesa na mutanen da ake yadda ko aka san cewa suna da hangen nesa su sun gaza da su zo da wani dalili ko wani abu ko wani furci ko wani rubutacciyar magana da za ta kauda abin da manzon Allah Muhammad dan Abdullahi ya zo da amma wannan bai tsirga maka a cikin zuciya ba bai diga a ɗifa ka ba cewa ka ji tausayin wanda Allah ya bawa abinsa ka raba shi da shi to in ka mallaki abincin mutum goma a lokaci ɗaya su mutum goma za su haɗu su ci kai in ka ƙwace za ka cinye a lokaci guda bal hauka ne kawai ka tsaya ka ji tsoron Allah a ƙarshe ba zo nan dan in ɗebi sirrin kan je in ya babban kaɗa ba ko in tona ma asiri ko in zo in ya ya maɗiɗi da kai ka ji ka sake ji na yi wa kaina alƙawari wannan magana zan rufa maka asiri iya rufawa kuma zan rufa asirinka fiye da yadda na kabari zai rufa ma asiri idan har na kabari zai fito ya fara to haka ne ma zan fito in faɗi wannan magana nema wannan alkawari matuƙar kabari matuƙar ka dakatar da wannan ta'asar da ta'addancin da ake yi a cikin al'umma na wannan ba ji a rayuwata na yi maka wannan alkawarin na gode Allah ga fito mana kada ka manta haƙƙin Allah ne a kaina in gaya maka kai kuma ya zama wajibi a gare ka ka ji tsoron Allah bil haƙƙi ka ji tsoron Allah bil haƙƙi je mana ku ce mu a san wannan malam a ban san ta wannan taba ganin ku na taba na yalla bai lafiya muna zargin malam ne da yayi wa yarin ganin ciki eh halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka to yanzu ya ake so muna so zamu gansa sai ne ba komai ba komai ai Allah ba mutum bane mu je ina za mu ai Allah ba mutum bane ko mu je sai gafara mu bilhaqi bilhaqi bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki duk lokacin da azzalumai irin ka suka bar aikin bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki kun tafka kuskure waɗanda suka yi makaranta suke da digiri a hannunsu sun nemi aiki sun rasa ku kun samu aikin yi kuna so ku yi wasa da damar ku dukiyoyin jama'a da rayukansu ban ga dalilin da waɗannan za su ɓata mana rai mu ce mun bar wannan aiki ba dan haka ina kira in sanar da kai labai duk wanda ya ɗauki gaskiya kamar ya ɗauki wuta ne ya rike a hannunsa a yi haƙuri bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki bilhaki gaskiya dokin karfe ce ai wannan cin mutunci ne da wulaƙanci yanzu malam irin abin da zaka mana kenan a garin nan ka je ka wa 'yar makota ciki sai an zo ana magana ka ce Allah ya ce annabi ya ce ashe duk baka san su ba ka zo kawo yar makota ciki wani irin tarbiyya kake nuna wa ƴaƴan mu jan musalla da kake yi yanzu yaya matsayin sallar mu yanzu a wajen Allah ashe duk aikin banza ne to yau zaka bar garin nan ko kana so ko baka so daga nan sai bayan gari ranka daɗe zan bar gari amma alƙawarin da na ɗauka cewa sai na fi na kabari rufa ma asiri wallahi har yanzu alkawarin nan yana nan daga gare ni ba za a ji ba amma fa Allah bai taba boye gaskiyarsa ba kuma bai taba taimakon wanda yake a zalimi ba gari na ku ni kuma ba Allah na ku kar ka ƙara zuwa garin nan kar ka dawo garin nan na gaya maka bilhaƙi kowa ya fito da gobe a yi mu za a kawo sakar banza a garin nan kaka kara dawowa garin nan Kai, lafiya kuwa? Lafiya kala umman mu ce ta yi kone. Eh, ta ce yanzu in duba lafiya yau kwana biyu gaba ɗaya abban mu bai dawo gida ba. Bai dawo ba. Dan gidan Sajad Shehu ne. Shi ne ya zo saboda jiya babansa bai kwana a gida ba. Sai ummansa ta sa ya zo ya duba ya ga ko lafiya. Jiya DPO ya tambaye ni lafiya bai zo aiki ba. Na kira wayarsa na ji a 那个，你去。 hukunci a masarautar nan duk yayin da ya ga hannun zai tana cewa ya yi wani abu ne na kuskure a gaba yanzu ba a ji abin na wannan hannu wannan bawan Allah ne ya zo min da wani bayani da ya dore min kwakwalwa cewa ya ga wani polis din da yaran mai gari an gangara kasar rafi suna ta dukan shi wannan wannan waye an ya kuwa ba sajan shehu sadiku bane kuwa kai bawan Allah don Allah ka taimaka mana mu shiga gurin ogamu saboda ka yi mishi bayanin abin da ka gani da idanka gaskiya ba zan iya ba dan ina da abin yi ku banna kawai na je ne abin da kaga dan Allah dan annabi abin da ya sa idan kai kai tsaya kai wa DPO bayani mun tibi zuwa biyar kai masa bayani zai fi gamsuwa da abin da kai za a gaya masa shikenan mu na tara ku ne ba don komai ba illa saboda in sanar da al'umma abubuwan da suke faruwa wato rayuwar talaka na cikin haɗari wasu suna amfani hakika mai gari shi yasa aka yi mu wannan aika-aika amma tare da haɗin kan shi e dp mu da yake yana haɗin kai da wajen zalunci da jin gaba Allah shi tunke ni kuma abin da nake so an gama rima wannan hannun da ya mari baba ina so idan an kashe mai hannun a zo min da hannun an gama an gama ya rima an gama ya rima za ka kawo an gama Allah an gama an gama an gama wannan shine abin da ya faru wannan hawayen da na zubar da idanuna ina tabbatar muku da cewa ban zubar da su a banza ba su ma azzaluman da suka aikata wannan abu wallahi sai sun zubar da nasu hawayen lokacin da suke nadama sai na san su yi kuka da idanunsu to ina tabbatar muku da cewa wannan abin daga yanzu Allah ya da ya so ke karshe saboda na yi rantsuwa kuma na yi alkawarin cewa zan yi amfani ni da basirata da ilimina da duk wata baiwa da Allah ya hore min in ga cewa wannan abu ya zo ƙarshe domin ƙwato wa talaka 'yancinsa a ƙasar nan. Mun gode ranka daidai. Ka ka gaya ba dc admin yes sir ku je uh, officers semester ne. yes sir sai ya attendin wannan meeting oh yes sir yes sir eh yes sir zan samu zuwa ba yes sir permission granted um abin da ya sanya nake son ganin ki um ina da record ɗinki performance ɗinki you have done a well done job kin gane abin da nake so na samu information da yawa daga DPO ɗinki amma ni yanda na kalli abin is wrong information me kika sani game da wannan al'amari gaskiya matsalar mu kaf a wannan ƙauyen ne garin garin kuma ba wani abu bane ya ba shi dama da shi da ɗansa ba ce kansa a haɗe yake da dubi ina tabbatar maka ranka ya daɗe sa shi kansa kofin salaha mai gari su suka sare mai hannu sannan a halin yanzu gidan inspector da aka ƙona akwai waɗanda suka tabbatar sun ga ɗan gidan mai gari a san da ake ƙone gidan a halin yanzu inspector yanzu haka yana asibiti abin da nake so da ke ba mai gari ba ko ɗan mai gari ko dpo ko wane ne ne a wannan ya kasance bai kiyaye doka ba to zan turo waɗanda za ki yi aiki tare da su ko kuma za ku yi aiki tare da su zan cire waɗansu daga cikinku amma ki yi shirme tsaya kin gane ko kowane ne ne ya taka doka a miƙa ma hukuma shi hukuma za ta yi maganinsa hukuma za ta yi awon gaba da shi irin waɗannan ta'addancin bai kamata a zauna a zira masu ido ba a ce wai wani dan wani kowane ne ya taka doka a sanar da hukuma ko kuma a hukumance ku ɗauki mataki a miƙa hukuma shi ya san hukuma sai ta yi maganinsa kin gane abin da nake so kenan um, saboda haka a kiyaye wannan kaki duk wanda ya sa shi to ki tabbata in dai ya sa shi tsakani da Allah zuciyarsa ta zama ta karfe kam ba tsoro ba gudu ranka ya daɗe eh. barka da fitowa. To zan kira ka eh. Barka da fitowa ran ya aiki. Lafiya. A gurguje a jiyan nan a bisa la'akari da mutanen da a jiyan nan aka bada sanarwar an sallami ma'aikatan kwato 'yan sanda kenan hmm. na wannan runduna ta kuto hmm. mutane ana ta baya ana ta maganganu a gari mutane ake ta raɗe raɗin wasu suke ganin kamar wannan sallama ba yi ta akan ka'ida ba ko kuma akwai a san kai a ciki ko kuma wani abu da ya makamancin haka waɗanda wanda ya ɗaure wa mutane kai shine muke nema a bamu a ɗan yi mana ƙarin haske a kan wannan al'amari saboda mutane kansu ya warware daga wannan ɗaurewa da mai girma kwamishina. To, ka tambayi uh, ɗan sandan da ya gaya maka cewa an kore shi a jiya shi me ya aikata? Wato abin da nake so mutane su gane rundunar 'yan sandan Najeriya a wannan gwamnati wannan gwamnati babu abin da ke gabanta irin ganin cewa ta jaddada adalci ta tafi da kowa yadda ya kamata amana da nauyin al'umma da Allah ya ɗora mata shine wanda ke gaban gwamnatin wannan eh, zamani da muke ciki ganin ta sauke dukkan nauyin da Allah ya dora mata kuma Allah zai dafa ma wannan gwamnati yanzu misali idan muka dubi da yan sandan nan yan sanda a cikin akwai bargurbi yanzu a cikin yan sandan nan da kake magana akwai ɗan sanda da ke karɓar cin hanci akwai ɗan sanda da ke karɓar rashawa shi kenan sai mu tafi da irin waɗannan ɗan sandan nan in kai ka manta ni bari in tuna maka an yi lokaci ba ɗaya ba biyu ba wanda za a je a kamo 'yan kwaya da ƙwayoyin a zo a kama su a aji 'yan sandan nan su zagaya saboda mutuwar zuciya da rashin kirkin ɗan sanda su sallame su su karɓi ƙwayoyin su zagaya su je su saida irin waɗannan mutanen su ne za mu tafi da su kuma idan baka manta ba a nan wurin fa ake samu an kama dan fashi da makami da bindiga sai a tuntuɓe su a kama su ana tambayar sai a gano cewa yan sanda yaran wasu ne suka ba su bindiga suka je suka yi wannan ta'asar sai an kama dan fashi da makami ya ce saja wani ne ya bada ko kukurwa ne ko inspector wani ko wani ne kai wani hankali zai dauki wannan a cikin kasar da muna nan ga su an kama su ya kamata a kai su kotu ne amma sai a zagayo daga baya a basu wani dan abu sai su sake su wai a ce wai beli ne waɗannan kuma sun gudu kenan sun tafi kenan irin waɗannan su ne za a ce a yaki da su su ne za a ce an laru da su akan danka musu amana kasa dole a kore irin waɗannan mutanen dole ne a kore su ba tan wani abu ba saboda haka mu dinnan mun jajirce za mu yi aiki tsakani da Allah saboda mu yan sanda mu muka fi kowa kusa da al'umma muka fi kowa kusa da jama'a mu muke tare da su yan yanzu misali a wannan jihar yan sandan nan karkashi na suke to dan me bazan zura musu ido ba in san me ake ciki eh ai amana ce na dauka saboda wannan abun ba karamin abu bane duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa ba ɗan sandan da ya shiga aikin nan ba a gaya masa abin da ke nan ba ya ce ya ɗauki amana cewa zai riƙe aikin nan tsakaninsa da Allah in ko mutum ya saba to ba wani ne ya saba masa shi ya saba masa wannan ke ina jin ka to mai girma kwamishina ban tari numfashin ka ba ko kuma in ce ban da ka ba duba da yawan adadin 'yan sandan da aka kora daga ainihin wannan rundunar ta ku mutane abin ya daure musu kai ake ta raɗe raɗi wannan ya ce ah, wannan to idan abin ya zama da raɗa kuma ai magana ni ba raɗa nake ba magana ah. eh, a safiyar yau ne za ku ji cewa hukumar 'yan sanda ta cafke mai gari a sakamakon zarginsa da ake da muggan laifuka sannan kuma cewa za ku ji ta cafke On da ke kula da wannan alkarya tasu wanda ake kira barau wanda ake zargi da haɗa kai da mai garin gurin aikata muggan laifuka na kama karya a wayewar garin yau ne mai martaba sarki yayi fatali da rawanin mai gari ɗan liti saboda kama shi kai da aka yi hannu dumu-dumu wajen cutar da al'ummar da ke yankinsa sannan mai martaba sarki ya naɗa babban limamin garin wanda ke shugabanta alƙaryar. ألحاكم التكاثر ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون da farko dai ina neman gafara a gare ka dangane da sa abin da na maka ka yafe mu to ban sani ba ni tsammani na kafin ka roƙe ni yafe da ke za ka roƙi Allah ya yafe maka irin abubuwan da ka yi wa bayansa na azaba. Ni ke za ka roƙi waɗanda ka raba da iyayensu, da waɗanda ka raba da matansu, da matan da ka raba su da mazajensu, da waɗanda ka halakar da halakalinsu, duk saboda abu neman biyan buƙatar duniya. Yanzu idan mulki ne, yanzu baya hannunka yana hannun. Ba da so na ba, amma Allah gashi ya kawo yanzu a hannuna yau. ka kore ni kai gashi Allah ya kore ka ka shafa min fenti bakin fenti gashi Allah ya wanke ni ka yi min kazafi na abin da ban yi ba ban ji ba gani ba kuma gashi kai zahirin magana ya tabbata akan ni kazafi aka yi min kai kuma tabbatacciyar magana ta tabbata ko ba ka aikata ba mafi girman abu zan sake gaya ma kuma ina tsammanin shine na ƙarshe ka bi Allah bil haƙƙi kuma ka tsaya sunan ka abdu Allah rabu bilhaƙi bil bilhaƙi bil bilhaƙi alaikum salam sannan ku da lafiya sannan ku da gida ya kokari a yi Allah ya fasi ni ya alhamdulillah amina wai ya aka yi in sha wahala inda ya kamata mun ne ne ki sama da ƙasa wanda sai ne kika shiga a ƙarshe ma dai gashi da ya Allah ya sa kasan ya samu ya ce ga kasan gida da yake kun san bayan raso mijina gidan da muke kun san gidan gwamnati ne to kuma sai gwamnati sai ta buƙaci gidanta da yake dan mu jafar yana ta hafiz qur'an allah cikin ikonsa sai ya yi na ɗaya shi ne gwamnati ko kuma in ce gwamna ya ba mu wannan ginin da muke ciki kuma da ƙarƙashin kulawarsu alhamdulillah yaushe wanda abin arziki fa an ɗan kwana biyu ha alhamdulillah ai an kwana biyu yanzu haka ja faɗin ma baya kasan nan yana ce yana karatu a gaskiya alhamdulillah mun yi murna gaskiya Allah ya sanya alkhairi mun yi murna sosai amina ba wannan ba har da hidima haka to an gode Allah ya saka da alheri ta haƙuri hmm. ta haƙuri da ai haƙuri wannan gaskiya gama lafiya insha Allah to mun gode to ku gaida gida Bilhaki, bilhaki.